yawa ka ansa sallama ne ila kwana ina kwana kuma yanzu lalla can karka da min lalla ka tafi ka wani gudu ka ga ba wannan ba dama ni tambaya nake ina jin ka yanzu nan aka sauke ni tashan can tambaya tasha shine na zo na yau ta nan layin ina so dan Allah gabas nake so kan nan takwas ni malamin lissafi ne za ka tambaye ni takwas <laughs> Ai, wani irin daƙiƙi ne sweet ai anta daƙiƙun what kai wani irin mahaukaci ne gabas na ce maka gabas sweet ah gabas to ni ma kwana biyu a ɗaya ba na ganin shi ba nan samu matsala ne ya daina mun magana ni ma ba na neman shi ni wa karamin mutum ba ne ba zan bari mutum yana mun girman kai na na na kaskantar da kaina ba shi gabas ɗin ne ba gani ba eh lalla karkara ne ka tafi ka wani guri da Allah na ba kan sa kana kana an ya kai musulmi ne kuwa what na gan ka dan dukununu ne kai jukun jinin fir'auna ne what me jida gabas ba na tambaye ka musulmi ne ni cikakke ba to da da ka ce ni a musulmi ba ka yi sa dan taimake ka ne dan kai musulmi a ka bi nan a ganin can ba ana tafiya eh kai taku kamar hansin za ka ga wani laidan fiye a ta wurin to ka san yanzu ka haɗin wa yanayin rayuwa al'umma komai ya yi tsada shugaban ƙasa ya duba mana suma gwamnoni da kansila ma ba sa duba mana komai ya yi tsada za ka je ruwan ma naira goma abun naira biyar ko naira uku ma da za ka je ka sha wahalan ka ka nemi kuɗi ma duk ya zo ya kare ma abin za yanzu wani ma wani ne ba ya je tura bulubaron shi aka biya shi kuɗin dako ya wuce ma na ba shi ko naira ɗari biyu ma an cuce shi ko to kawai ya zo shi nan ma kan kwanan nan akwai wani shago a nan shagon ma ba gina shi aka yi ba fa shagon katako ne aka ɗan bubbuga shi gaba ɗaya kawai shagon ma ko firita babu ma ruwan ba sanyi aka ba shi ruwa guda ɗaya eh, naira goma a ga wannan ai cuta ne shi ne ya zo yana tafiya a kan hanyar shi na tafiya ma har ya taka kaya a cikin kan kwanan can to gurin wa an ba a nome shi an bari kaya yana fitowa da al'umma suna cuta ne ai to da ya tashi tafiya sai ya zo yana kan shan kwana ya ga wani almajiri ya tambaye wani almajiri ya tambaye shi sadaka ma bai ba shi ba ya da aka yi shan ya fi watan shi to shi ne wa ya jebar da ledan fa nan kwankwanan nan fa to in ka je kar ka taɓa ledan fiya watan ka tafi abinka ka yi gaba da gudu in ka yi gaba kana tafiya kana tafiya kana gudu kana sanda za ka ga wani ɗanyen rago da da nunannen tinkya suna suna atisai kar ka tambaye su ba za su ma wa wani kyauta ne da su za ka yi tambayin su mara su ba kansa ba sai ka wuce gaba za ka ga wani rijiya rijiya kusa da shi akwai famfo eh. to kaɗan sha ruwan rijiyan kaɗan kaɗan kurɓa dan eh. wanke idanka sai ka yi gaba za ka ga wani kogi da akwai amalanke a ciki kogin ya kwaso tumaki sai ka dan nitso ta ƙasa a sun kya kuma yanzu saboda yanayin rayuwa albasa ya tsada ko an tashi soya kifi ma ba a zuba albasa to su ma yanzu kyahun gawa ɗaya ba wani daraja ne da su a kasuwa ba amma suna tsada ka san mutanen arewa sun daina kai kayan abinci a kudu irin su tumatir irin su albasa to su ma can sun daina kawo mana kifi to yanzu za ga kifin ma suna na cikin kogin da yawa in ka shiga ma da su iya ma cinye kama kiyafin kar ka shiga kifin ka dawo ta baya ta haka ganyoyi su rabu gida biyar sai ka biyo na baya ka yi gudu kamar na kwana uku in ka yi gudu na kwana uku za ka ga gabas ka ce na gaishe shi a kafta muna gabatar muku da wani jarumin barkwanci na musamman wanda yake da youtube channel nashi mai suna aliyu na jambulo tv maza ku garzaya maza ku garzaya ku danna subscribe zai rinka suburbuɗo muku bidiyoyin barkwanci